وبارك باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يعلق وديعة تبارك وتعالى لكي تدعو دعوانا ترسيس أتكين رياض الصالحين منا باب البيت مغنى كم باب الأمر بأداء الأمانة babin da yake magana a kan mayar da amana ga masu ita mun zo hadisin da yake ba da tsoro kwarai da gaske a kan cewa wanda ya ci amana za a nuna mishi amana a cikin wuta ya zai ɗauko ta kuma na biya bayyana yadda sarari yake a cikin hadisin kuma irin musiku da suke kan rayu wajen haurawa kafin mutum da wuce gidan aljanna ƙarshen hadisin manzo Allah ya bayyana cewa wasu za su wuce kamar cirka idanu ko wasiya wasu ko za su wuce da raunuka cikin su ma wasu kuma akwai wasu abubuwa da suke karkashin sararin wanda ake kira su kalali wanda mun fassara su an kamar da kamar karnuka ne na farauta amma maganar shi ne kalalin asalin ka wasu kungiya ne na zan da an san kungiya irin wanda ake kama kifi da ita wanda ta kan shige makogoron kifi ne kuma yana baya da za a yi fitar su a cikin ramin akwai wasu ƙungiyoyi da allah ya saka wanda jawowa masu laifi suke kawai suna afkar da su cikin wuta waɗanda su ne kalali za a hau kan sarari akwai wasu kamar kurar karfe haka take jan ɗan adam da kusan wasu lantarki haka take shotin amma mu ne bayan allah suna samun tsira saboda tsare amanar da suka da ba babin kenan da muke ci ina fata an rinta da ji tsoron amana ko ta matar ka ko na yayanka ko na ofis ɗinka ko na wani abu da aka ka na amana ko ajiya duk abin da ka san amana ce ka yi ƙoƙarin kuma da ita domin yadda ka san kuran ƙarfe haka take jan mutum zuwa gidan wutar nan. kuma a ƙarshen hadisi manzo Allah ya yi bayanin yadda guri ya kan yi guri a tayin alkiyama je wajen annabawa domin neman ceto wadda mun ga yadda aka fara zuwa wajen annabi adam alaihi salam ko mun zai ne akan wata kinta da aka kawo kamar da isra'iliya ce wacce ba ta inganta ba mun karanta ta ko a wancan lokaci ah, yau za mu dora ne a kan inda yake maganar cewa ya sanya ma'adar amish shafa annabi adam alaihi salam ya ba da uzuri a lokacin da aka rawar yau da akan cewa ya cikin mutane saboda su yi tashin alkiyama ga abin da ya faru ga tsananin iri daban-daban mutane sun kai kuka wajen annabi annabi adam annabi adam ya kafa musu uzuri da cewa ya yi itaciyar da allah ya hana shi ya ce gidan aljan na haka yana uzuri da wannan yanzu mutane sai su yi gaba su wajen annabi nuhu alaihi salam annabi ya ke da mukarta yace ya tadiru adam annabi adam zai ba da uzuri an shafa'a a gabarin ceto wa yaktin nasu nuhan mutane za su je wajen annabi nuhu alaihi salam shi annabi nuhu wa huwa awwalu rasulin arsalahu Allah ila al-ard shine farkon manzo wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aika shi a bayan wannan kasar zuwa ga mutane wa yukhatibu an-nas bi hadhihi wato mutane za su yi masa magana da irin waɗannan fitintunu da mutane suka samu kansu a ciki wa ya na lahu sai ya ce musu sai su cewa annabi nuhu alaihi salam an a rasuwa wato rasul wato kai ne farkon manzo ba aka bullahu ilal ard wanda Allah ya aiko shi a bayan ƙasa ishfa lana inda rabbik ka nema mana ceto a wajen ubangijinka wa ya ataziru zai ba da uzuri shi kuma annabu sa sa'ala rabbahu domin shi annabi ruhu ya roki ubangijinsa ma laysa lahu bi ilmi abinda bai da ilimi akan su ya roki Allah wa dalika hina qala wannan lokacin da annabi ruhu ya ce wa ubangijinsa rabbi innabni min ahli yake cewa ya Allah wannan ɗana ne yana cikin iyalina na ne kisa tana cikin suratu hud mun karanta kuma tafsiri da muka a cewa na nabilu ya nemi ubangiji ya tseratar da wannan yawo tare da shi Allah ya ce masa wannan yaron baya tare da kai cikin imani na haka ba za mu tsiratar da shi wannan kuma ya nuna dangantaka ba za ta yi amfani ba ke nan alahira in ne ba ka aiki na gari ko don baban ka salihi ne baban ka mutumin kirki ne kai ta da a bayan ƙasa zarga ɗauka aikin baban ka zai iya shafan ka alahira da aikin annabi ma mai shafi ɗan karo na ga kowa ke nan ta kan zai dangantakar ba ta amfani a rayuwa a nan duniya ne take da amfani su gina kai gidan dan wani babban mutum ne kila a rinka saurara maka saboda amma allah ba zai saurare ka bai ba wa aiki ke na ga babu dangantaka a ina a lahira ba za ta yi amfani ba yana cewa in na ne min ahali yana cewa lallai ɗana yana cikin iyalena na inna wa'adaka alhaq lallai alƙawarin ka gaskiya ne Allah wa anta kamun hakim kai ne fiyayyen masu hukuncin mahukunta annabi nuhu ya bada wannan akan neman ɗansa ya tsira su Allah ya ce ba zai tsirakar da ɗan ba amma nuhu ya hau jirgi da shi da waɗanda suka yi imani za su tsira amma ɗan shi yana cikin halakakku kuma hakan ya faru to shi ne yake ba da uzuri bisa gaya ma Allah ne cewa wannan ɗan yana cikin iyayensa alhali ba cikin iyayensa wanda domin iyayen nuhu masu imani sun da iyalan rashin imani yanzu ya raba dangantakar nuhu da wannan ɗan na fata dai an fahimta to shi za a yi kafa uzuri da wannan malai cewa wa kana li nuhin waladun kafir kafirun bi nuhu ya kasance yana da wani ɗa ɗan da ya kafirce da annabi nuhu an wala walad rasuli ɗan manzo ne walakin na ku kafar da rasul sai dai kuma ya kafirce da manzo kafi kenan dangantaka ba ta yi amfani ba ko malaki wani ya zubila allah ya tsare mu daga irin wannan hali na kafirci li'annan nasaba malaki domin ita dangantaka ta jini la yau kawai insanu ba za ta amfani mutum ba dangantaka ta jini la yau kawai insanu ba za ta amfani mutum ba a wato abin nan sai imani ne zai amfani ka qabdul alam la ce alima dan malami wato qabdul alim dan malabi. la ya ce alim ba dama ya zama malami sai in yayi karatu ko kawai dan baban kama malami ne shi nan sai ka fito ka zama mai karatu a ranar yanzu bai yi wa sai kayi karatu bal kad yakunu jahilan malami ba haka ba dan malami yana iya zamantowa jahili inda bai yi karatu wa kadhalika ibnu al al'adu, haka nan dan wani mai yawan bauta wanda yake da bautar Allah da yawa la ya ce abidan ba zai taba zuwa ya zama to mai bauta ba sai in yayi bautar ko malik ya kariya kunu fasikan fajira zai iya zamantowa fasiki zai iya zamantowa fajiri an gane ya ce ibnul rasul dan manzo la yakunu kunu muminan baya iya zamantowa mumini bal haza ibnu nuh ba ma haka ba wannan fadan gidan annabi ruhu ne alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi ahadu abunaihi dai daga cikin ƴaƴansa malai ce kana kafira ya kasance kafiri ne kana abubu ya kudu babansa ya kasance yana cewa ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana haujin jirgin nan tare da mu mu tafi wala ta kun ma'al kafiri na karka kasance cikin waɗanda suka kafirce ma'al fa yi ji uku ka'ilan sai ɗan ya amsa ma babansa yana mai cewa sa'awi ila jabari da sannu zan je zuwa ga wancan dutsen ya asimu ne min alma dutsen ya isar mun daga ruwan kala sai annabi nuhu ya ce masa la azuma yau ma yau babu abin da zai iya tseratar da kai min amrillahi daga umarnin allah illa ma rahima sai wanda Allah ya ji tausayin su sun yi imani su ne kadai za su kira ana wannan maganar da sai Allah ya ce wa hala bainahum al-maut sai Allah ya turo kun fa sai ta sha makance tsakanin dan da uba ya zama to uban baya ganin dan dan ma baya ganin uba shikenan an raba kuma har yau din nan an raba har yau har kuma gobe ba za a raba ba saboda inda annabi ruhu yake a aljanna dan ba zai je gurin ba yana kafiri an rabu kenan saboda haka kar ma ka yi gadara da aikin wani kawai ba tsaya ka yi aikin dan ka fito a gidan malamai ko wani abu ba zai yi taimake ka da komai ba sai ka yi aiki a kawai ka yi aiki ka fashi kanka a wurin allah an gane fakana sai dan ya kasance minan minal na daga cikin waɗanda ake zulmiyar da su a cikin ruwa haka ya halaka a cikin ruwa wannan tambayar da annabi nuhu ya yi fa ya zuru nuhu sai nuhu ya yi da ita bi annahu sa'ala domin shi ya roki Allah ma laysa lahu bi ilmin abin da ba shi da ilimi a kansa والشارع لا بد أن لا يكون بينه وبين المشروع إليه حفوة وتبارك وميتيته يكفن شيء كامل تدوج ذي تيتا دول ولي أوكي جفوة لأن الشافعي إذا كان بينه وبين المشكوك إليه جفوة فكيف يكون شافعا wato dole ya kasance tsakanin mai ceto da wanda ake so babu wani jafaki ko wani ko wani aiki idan akwai wani jafaki ba zai yi kai ceto ba ko a shafi la budda a ma'anar ruhan alaihi salam ba fara ba ku tare da cewa haka ne ko فكيف يكون شافئا الشافئ لا بد أن يكون بينه وبين المشفوع إليه صله قوية معناه دولة ميسيتو يكسن شيء بعض مكوار يكسن شيء تتالي نسا لتتالي وانت زي شيتو أفهي سلة من أرفين ذكي أنقاني بو سلة وتتكي من أرفين لا يقدشها شيء بعض وانا أبن من الزمن تيارون نوانا من سلة دي. amma in akwai wani abu da ya rauta da tsakanin sila ɗin toceton ba zai yi ma an ruhan tare da cewa annabi nuhu alaihi salam ghafara Allahu lahu Allah ya gafarta masa wannan laifin wa adam ghafara Allahu lahu adam shi ma Allah ya gafarta masa yaji tabahu rabbuhu fataba kuma yadda alqur'ani ya ambata annabi annabi adam Allah ya zabe shi ubangijinsa sannan ya karbi tubarsa sannan kuma Allah ya faɗa fa ghafara Allahu lahu Allah ya gafarta masa walakin li kamali martabatihim saboda cikar martabarsu wa huduwi maqamihim da girman matsayinsu ja'alu hadha zam suka sanya wannan laifin da suka yi allazi ghufira lahum wadda zunubin da an gafarta musu saboda matsayinsu da girman su da haka sai da suka saka shi ya zama Mani Amina Shafa shafaa abinda zai hana wato su yi ceto Kullum kullu ta ta'ziman lillahi azza wa jalla duk wanda yana nuna yadda suke girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala ko wa haya'an da kuma kunyar Allah da suke ci wa khajalan minhu saboda tsorita da firgita da al'amarin Allah haka suka ce ba za su iya ceton a ji wajen wani su ba su kaga zunubin ba an gafarta musu an mu zunuban ba wanda yake da tabbacin an amma ya yi yawa eh, kai ba ba a ma an gafarta masa ba amma har kai kana sa wani a wuta eh, ba ga wasu nuna a tiktok kaburrukan wasu sun su a wuta ba kai kuma ina nan ka zunuban kasan ma an yafe mu ga waɗanda an yafe mu kuma suna jin tsoron tsayawa gaban Allah balle kai ba tabbas ba ka san iya adadin zunuban ka ba ko ba da ne ma kake ba ba su ba kake ba amma ka tsallake nan kana yi ma wani wani wai shi yanzu a wajen ka zunubin sa ya kai a saka shi a wuta har ma ka sa shi a wuta ga kabarin sa ma ka zuwa hayaki na fito wa ya maka wutar jihar sama hayaki take da shi banda karambani na dan adam da shi da neman kawai ne ka nema ma kan ka ji faɗi mutane wannan zamanin akwai matsala wallahi mutane da kasar ko da gaske ne ne sun zanta da cewa daga duniya sai ka duniya nan masu ne ba wasu na ganin ba za a je lafiyar ba ko a to ba ka ba irin abubuwan da ake mana a cikin facebook din nan da irin abubuwan da ake aikin kasar hankali mai hankali ba zai iya kasa kan cikin irin wannan ba kana da laifi kana da kuma amma ka bar na da laifin har kana yi ma wani hukuncin shiga wuta kai baka san yadda za ya za ka mutu ma baka sani ba kai wata irin mutuwa za ka yi ko ta fi ta wancan mutumin muni duk baka sani ba ba madadin ka rinka tuba ma Allah in ka ga wani ya mutu wannan ya baka tsoro kai ta istighfarin a koma wajen Allah amma ba za ka yi ba wai kai ne yanzu ka ɗauko wanda ya mutu ma kana gaya wa mutanen duniya ai dan mutu ne kana sa shi a wuta har kabarin ka take nuna wai hayaki na fitowa ka duba ba mutum malam wasu malam suna yi wa Allah fito na fito kaji ثم يأتون إلى إبراهيم sannan sai su zo wajen annabi ibrahim ah, khalilullah wato badaɗin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka wa ya ataziru sai su ba da shi ma ibrahim sai ba da nasa uzuri wa ya ƙube ce innahu kazaba fi La? ya yi wata magana mai kama da ƙarya a cikin zatin allah Salasa wato ba wato abinan ƙarerai waɗanda suke abin nan har guda uku ko masu kama da ƙarya wa hadhihi al-kadhibat waɗannan ƙarerayin da ya kirgo allati kazabaha alaiha wato kaziban fil waqi laysa kazzaban ko fil waqi ba laysa banani ba kai kawo hmm. wa hadhihi al-kadhibat duk da cewa ya kawata da tane ko kuma ya kamata ya zama laysa to ma'anar sai sa laysa kazzaban wato in an dauke shi a haka laysa kazzaban shi Ibrahim bai zama makalaici ba in kuma an dauke wa hadhihi al-kadhibat wadannan karerai ba bata zama ƙarya ba ke filwa kai abin da ya abu li'annahu alaihi salatu wassalam domin shi annabi ibrahim tsira da amincin allah tabbata gare shi kad ta'awwala fiha yayi tawilin magana ne ma'ana magana ce wacce ake yin ta za ta iya daukan ko fassara guda biyu ko fiye da haka in an ce ta'awwala yana nufin abin da zai iya daukan fassarori daban-daban wata awwal ko laisa bai kaze duk abin da za a yi masa tawili a fassara shi to ba za a iya daukansa a matsayin karya ne kai tsaye ba lakin da shiddati ta'zimihi lillah sai dai saboda tsananin girmamawar da yake yi ma Allah mabuwayi da daukaka ra'a anna hadha manimun lishafa'a sai yaga cewa wannan abun da yayi ya kai ya ana shi ya zai ya nemi ceto a gurin Allah saboda yana jin kunyar ubangiji min an yataqaddama lishafa'a li ahadin wato yana ganin ba zai iya zuwa ya gabaci ubangiji domin ya nema ba wani mutum ceto ba wadda ka shi ma sai ba da uzuri da wannan to tun da nan ma mutane ba su karbu ba sun maya tuna musa sanan sai suka zo wajen annabi musa Waya ya na lahu sai suka cewa annabi musa din inna allaha kallamak allah ya yi magana da kai annabi musa ko wa kataba laka taurata yadihi ya rubuta at-taura ya baka da hannunsa to shi ma da aka zo aka ce ya nemi ceton wa mutane wa ya atadru sai ba da uzuri bi annahu qatala nafsan cewa ya taba kashe wata rai lam yu'mar bi qatliha ba a umurce shi da kashe ta ba tsautsayi ya faru ya kashe wata wa zalika anna musa wannan shi ma ya faru saboda shi annabi musa alaihi salam kana min ashadd ar-rijali wa aqwahum ya kasance yana daga cikin mutane mafiya tsanani da kuma karfi kamar da za ta wata rana sai ya wuce bi rajulaini da wasu mutane biyu ya fita tilani suna fada haza min shi'atihi wannan yana daga cikin jama'arsa kabilarsa ce jama'arsa ce yani min bani isra'ila yana daga cikin bani isra'il wa hadha min aduwwihi wannan kuma yana daga cikin makiyan annabi Musa yani min ali fir'auna yana daga cikin mutanen fir'auna wato min al-kibt yana daga cikin kabilar kibdawa fasaghasahu allazi min shi'atihi allazi min shi'atihi wanda yake cikin jama'ar annabi Musa wato wanda ya fito daga bani isra'ila Faska za ta sai ya nemi taimakon annabi Musa ala allazi min aduwi akan wanda ya kasance makiyin annabi Musa Ya yani talaba minhu an yuhisahu annabi to shi wannan mutum ya nemi annabi Musa ya taimake shi wa an na wa to ya taimaka masa ya ba shi agaji ala hadha rajul bisa wannan mutum fa wakazahu Musa sai Musa ya masa rankwashi an gane ayi wa kazan lazi min aduwihi yayi ma wanda yake abin nan makiyin nasa ya masa rankwashi da ya rankwashe shi fa qada alaihi sai kawai ya zama shine ajalin su sai mutumin ya mutu ai ahalakahu wa mata ya halaka ya mutu bi wahida saboda rankwashin da annabi Musa ya masa guda daya annabu kana qawiyan shadidan domin annabi Musa ya kasance mai karfi ne mai tsananin karfin gaske alaihi salatu wassalam fa kana sai annabi Musa ya ce dai ga mutumin ya mutu sai ce hada bin amali shaytan wani yana daga cikin aikin shaytan innahu aduwwun mudillun mubin domin shi shaytan makiyi ne mai fatasuwa kuma a bayyane an gane وفي الثبات وعده هو صاحبه ووجد وفي الثبات الثابت وجد صاحبه سيسر أبوكيش الذي بالأمس يتنازع مع الشخص آخر wancan da ya mai miki makon nan har ake ma wancan ran da safi abin musa da ya fito sai ga mu da wannan mutum kuma ya je ya same shi kuma nunan ma yana musu da wani ya zama kamar sana'a shi kake na rigima ko da mutane yanzu akan sana'a shi kan rigima da mutane ya sa annabi musa ya yi wani aiki wanda annabi musa ya ce aikin na shaidan ne kala ta'ala sai allah ya faɗa akan sha'anin wannan fa'izan lazirin kan sarakobin amsi sai ga wannan da yake rike bakon annabi musa a jiya ya tasiri kuhu yana ihu yana kururuwa yana cewa musa ka kawo agaji an gane tun da jiya an taimake shi ko ƙara da kuma musa sai musa ya ce masa innaka lagawi mubin wato kai wani halakakke ne a bayyane an gane eh. wato wasu masu laifi an daure musu gindi kullum haka sun samu shiga sai za mai laifi maganin sa hukunci na maganin sa hukunci ba maganar afuwa ba ne duk inda za ka wani mai laifi afuwa to wata gina ba za a da tsara wani to maganin sa kawai nan kama shi a hukunta shi an gani yanzu irin masu gudun gangan da masu ɗin nan sun kashe mutum bai kamata a ce kawai an yafe kaddara da a ba wani maganar yafiya ka biya jiya kawai ko ka shiga gidan kurkuku tun da ganganci ne a yau yanzu an gudun da ake a gari wani lokacin da mashin din nan ba ganganci ba ne ganganci ne to a irin wannan ka buge mutum sai mutum idan ya mutu dan yi zai je su sun yafe shi za a baya kan yayi gudun abin nan usaini ne yake cewa wannan afuwar ita kanta zalunci ne domin an taimaki azzalumi ne ya ci gaba da laifi ka yi a hukunta shi inda sun samu ne sai a je a ɗaure shi a kashe shi shi abin da ya kamata a masa kai saboda wanda duk ya kashe rai da gangan a kashe shi domin ganganci ne wannan saukar da shi a mashin din shi ma sai a kashe shi a mayar da mutane gidan su masu su je su rike in ga dama wani kanin sai sake hawa shi ma yanzu abin da ya kamata ke nan tsaye wannan da su ake tsare rayukan mutane amma an bari su ya kashe ya sake kashewa kuma kullum cewa ake waye ya fiya ko ya'ani ma da ya ce abin da ake nufi da wannan shine bin amsi bil amsi jiya كنت تنازع رجلا كافن في كنا جايا موسيا دركتي دوني متون واليوم تنازع آخر يوم أقوم قاسي كنا جايا دوني ندبا فأما موسى أن يبطشا في موسى يبوري يكامش بالذي هو عدو لهما فقال له إسرائيلي كو في إسرائيل وزكتي أتريد هل ينزو موسى كان أصلي أن تقتله wato ka kashe kama katalta nafsan bil amsu kamar yadda ka kashe rai a jiya yau ma haka kake so kai domin tun da jiya ya ga abin da aka yi ko to yanzu an same shi da laifi sai musa ya nufin zai sake kama mai laifin to sai su yan uwansa suka ce to karfa ka sake irin da jiya kuma duk da cewa dai jiya ya sha fari ko to kada a yi wannan wa kana nasu na ko man alladhi qatal ya ko yuhassasuna bi yuhassisuna ba mutane sun kasance suna ta bincike man alladhi qatala rajul wane ne ya kashe wannan mutumin bin amsu jiya yanzu ga jama'ar Musa sun fallashi al'amarin ko na fata kun gane ne fa fata na da zalika fir'aunu don haka mutanen da sai suka fahimci cewa to kenan a fiye mutumin da aka fi jiyan nan annabi musa ne kenan ya kashe wa akbarar na sai mutane suka ba da labari anna musa fati da ku cewa musa ne ya kashe shi an bayyana to ba dai labarin ma da yake zai ya dauko maka ba sai za ke fa shahidu min zalik shaida kawai muhallin shahid da ake so a nuna maka a wannan guri anna musa alaihi salam cewa annabi musa ira da abincin allah tabbata gare ya tabiru ila alkhalqi ya ba wa mutane uzuri yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama li'annahu qatala nafsan lam yu'mar bi qatliha domin ya kashe wata rai wacce ba a umarce ta da kashe ta an fahimta wannan shine abinda malai yake son ya faɗa ba kissar waɗancan mutanen yake sanya ya bayar ba mutum da annabi musa ma yanzu ya bada uzuri sun ma yanzu habuna ila isa sai mutane su tashi kuma su dunguma zuwa ga isa wa ya kuluna na sai su ce ma annabi isa an ta kadimatullah kai ne kalmar ubangiji wa ruhu kuma kai ne ruhin ubangiji kalimatullah kalmar allah yani annaka khalaqta bi kalimatillah an halitte ka ne da kalmar allah wa ruhihi da ruhin da ruhin wato ruhin ai annaka ruhun min arwahillah kai wani rai ne ko busa ce daga cikin busar ubangiji allati khalaqaha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta wa ya atadru to shi ma zai bada huzur ba zai iya ba kenan ko walakinahu la yadhkuru dhanban sai dai shi bai ambaci wani zunubi da ya aikata ba aw la yadhkuru shay'an ya'tazuru bihi ko kuma bai ambaci wani abu da zai kafa hujja da shi a wajen bada huzuri ba an gane a fayu'illuhum ila annabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu wato sai musu nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu sai ce irhabu ila muhammad ku tafi zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul ghafara allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara to shi bawa ne na Allah wanda Allah ya gafarta masa zunubansa wanda ya gabatar da kuma wanda ya jinkiri fa ya tuna ila nabi sai mutane su dunguma su tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu sai annabi ya tashi ko fa yu'zanu lakum fa yushaffa yushaffa fi an-nas hatta yuqda bainahum zai tafi sai ya nemi da a masa izini ya nemi ceto sai a ba shi ceton mutane har sai an yi hukunci a tsakaninsu. su wafi hadal hadis malai ta cikin wannan hadisi din wanda an karanta mai tsawon nan alladhi zakarahu al-mu'allif rahimahullah wanda mawallafin littafin ya ambata annal amana wannan shine mahallin shahid namu a cikin babin cewa lallai ita amana warra'im da kuma sadar da zumunci an gane ka ana ala janibai yisra da sadar da zumunci da amana za su zo gefen sirari sai su tsaya ranar da kowa zai hau kan sirari wannan shine abun babin gaba ɗaya da yake son yi magana za a zo da amana sai a kafa ta a bakin sirari sai a zo da sadar da zumunci sai su zo su tsaya sai kuma a koro mutane kowa ya hau sirari don zuwa aljanna to a nan ne amanar kowa za ta cinye shi a nan amana za ta cinye waɗanda suka cinye ta a nan kuma zumunci zai yanke tsakanin wanda aka yanke su za su fada wuta masu wannan hali allah ya tsare wasu ma da shi siratin nan ba jasturun wani rufi ne ko ka ce wani kwalbet ne ko lambatu ko gada jasur wani rufi ne mamdudun wadda aka miƙar da shi aka shimfiɗa shi ala matini a kan rufin jahannama aka ɗora shi ƙasansa jahannama ne wadda da gada ina shimfiɗa ta yi ƙasanta rami ne to haka an yi an saka ita wannan shi sirarin sama da jahannama ƙasansa ramin jahannama alamatin jahannama akan rufin jahannama yake wa ikhtilafal ulama malamai sun yi sabani fi hadha al-jasr akan wannan rufin hal huwa jasrun wasi'un shin wai gada ce mai fadi aw huwa jasrun dayyiq ko kuma dai a'a gadar wata asiririya ce ba ta da fadi wa fi ba'd ar-riwayat a sashen wasu riwaya da aka ruwaito daga manzo Allah ya ba da labari cewa faɗin gadar ya ce annabu a daƙobinan sha'ar ta fi gashin kai firiranta wato gashin kan mutum ɗaya fita kauri fililin gashi ɗaya ya fi wannan gadar kauri ah, a haula wala kowace ilalila ya ce kuma a wata ruwa wa a haddu minas sai kuma ta fi takwabi kaifi walakin nan nasa duk da haka mutane ya abiru na alai haka za su rinka wucewa ta kansa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai eh akwai wani mai hankali da zai tsaya na shi kwatanta wannan irin cewa ta hanya abin zai yi eh wani ya fara cewa ba sai na za ka dora kafarka abinda bai wuce kaurin gashi ba ta ina da kaza da kaza to shi malam da ya kulle ma magana ya ce shi ba Allah mai iko ne akan komai in ka yadda ka yadda in baka yadda ba ya kai ta shakku har ranar da aka gabatar da kai akan siradin ka gane aiman eh, wa ala hadha al-jasru akan wannan rufi din kalali shine kun abin nan kugiyoyi ko ko ake kiransu kujiya ko kuran karfe wani abin da yake fisga haka an gari kujiya ko taqifun nas bi amalihim ita wannan kuran karfin ko ita wannan kujiyar tana cakko mutane kowa cakkansa da take gwargwadon aikin Ba minan nasi akwai daga cikin mutane man ya wanda za ta fisgo shi ta cakko shi fayul kafin na da sai ta jifa da shi cikin wuta illa ta tsare mu wa min minhum akwai daga cikin mutane man yamurru sari'an wanda zai wuce ta kan wannan wato rufin da gaggawa kalam bar wato kamar kiftawar walkiya wa min minhum akwai daga cikin su man murru wato wanda zai wuce karikabil ibil kamar tafiyar rakumi da rakumi yadda yake tafiya salo salo salo haka akwai waɗanda za su wuce da haka aukar rehi wasu kuma za su wuce kamar iska hasba darajatihim wa amari kowa gwargwadon darajar da gwargwadon aikin kowa sai je aiki gwargwadon yadda yake haka zai wuce tajri bihim a'malahum ayyukansu ne take gudana da su akan siratin kullu man kana fi hadhihi dunya duk wanda ya kasance a wannan duniyar asra'u yana da gaggawa an gani ila iltizami siratin lahi azza wa jalla wa tibai shari'atihi yana da gaggawan nizimtar shari'a ko hanyar Allah ko bin shari'ar Allah akwai wanda daga an zai yi aiki ko akwai wani ko yana ji shi ya zama tsebe ya ji amma duk da ya san wannan abun sai saba ma Allah ta ga mutane a duniyar ma kashi kashi su ta ko kana ala hada sirat to shi irin wannan mutumin da ya zama mai gaggawa in an faɗa zai yi aiki to ya kasance akan wannan sirati din asra umurura ya ji kowa saurin wucewa wa man kana mutabati'an wanda ya kasance kuma mai jinkiri ne a fada ba zai yi ba a fada ba zai yi ba shari'a ta ce kai kaza mutabati'an an shar ba zai tsaya yi aikin ba duk abin da shari'a ta faɗa shi baya yi fi duniya a wannan duniya ka da sai ruhu hunaka an tafiyarsa a wancan gurin ma za ta zamanto ba sauri wa du'a'ur rasul addu'ar manzo a wannan lokacin yana kallon mutane kowa amana su tana jan su ƙungiyoyi tana ja wasu suna tsallakewa wasu suna fadawa to a wannan lokaci manzon Allah yana addu'a a wannan lokacin a wannan rana yana cewa Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar da al'ummata ka kubutar da al'ummata kullum ya kafu ala nafsihi kowa da ka sani yana jin tsoro a bisa karan kansa hawa kan sirati Allah ka mana da sauki ya amra domin al'amarin laysa bi hayyin ba abu ne mai sauki ba al'amru shadidu ma da yace al'amarin yana da tsanani annasu fihi mutane a cikin wannan ranar ashaddu ma yakunu khawfan wa wajalan suna cikin mafi tsananin tsoro a wannan ranar da kuma firgita hatta ya abirul muslimuna hadha ta ilal janna har ya kai ga matsayin da musulmai za su tsallake wannan siratin su zuwa ga aljanna wa minan akwai daga cikin mutane a man yukardisu fi nari akwai wanda yake fadawa cikin jahannama wa azabu ala hasabi amalihi za a masa azaba gurgurdan aikinsa Allah tsare amma al-kuffarul kullas amma kafirai ɗanɗa. fa innahum la yas'aduna hadha sirat su ba za ma su hawa wannan siratin ba wala ya yamurruna alayhi ba za ma su wuce kansa ba Ban bal yuzhabu bihin ila jahannam kawai farko ma za a tafi da su zuwa jahannama ne kawai qabla an yas'adu hadha sirat tun kafin su hau wannan siratin wa yadhhabu ko wa yadhhabu ila jahannama wirda za a tafi da su zuwa jahannama ana gangarar da su suna gangarawa innama yasadu almu'minun faqat wa su hawa mu'minai gani lakin man duk wanda sai dai wanda ya kasance yana da wasu zunubai lam tughfar ba a gafarta masa wannan zunuban ba wa innahu qad yaqa'u fi nari jahannam wannan zai afka cikin wutar jahannama wa yu'azzabu za a azabtar da shi bi hasbi amalihi da gwargwadon wato yadda aikin sa yake wallahu a'lam Allah ne mafi sani za mu aje a nan kenan za mu shiga babu taharimi zulmi wal amru bi raddin zulm ko mazalimi za mu ajiye a nan ɗaya darasi na gaba ma ɗora insha Allah wannan sabon babi ne a zuru na? ko nasa? sauran hadisi ɗaya kamin babu? to za mu same ka a gaba ke eh, za mu hannu da ke a gaba san gani amma yanzu ne kamun wannan abu ya kare yanzu babu tahririn zulmi wal amru bi raddil mazalim babin haramcin zalunci da umarni da mayar da kayan zalunci eh, an haramta zalunci in ku kayi zalunci kana son ka tuba to ka mayar wa mutane kayan da ka zalunta barawa ya yi sata yanzu yana son ya tuba sai a yi yaya sai mai da kaya wannan shi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين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 muna roƙonka alhairanka ya Allah muna roƙonka alherin da manzanka ya roƙa Allah muna neman tsari daga abin da manzanka ya nemi tsari da shi Allah ka tsare mu ya Allah wani ka kyautata rayuwar mu ka ba mu sauki garuruwan mu ka saka su cikin tsaro ya Allah masu satar mutane za su shirya ka shirya su in ba za su shirya ba Allah kada ka ba su nasara Allah ka yi daidai da al'amarin su ya Allah